بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله درس أجيدا من تلك شافينا أربعين دشرة za mu tashi a farkon shafi na 46 din afuwa mun cike shafi na 45 za mu tashi a farkon shafi na 46 ba'du anwa'il ibada ana wasu daga cikin nau'ukan ibada addu'a wal istighatha wato akwai addu'a da kuma al istighatha addu'a da neman agaji min anwa'il ibada addu'a daga cikin nau'ukan ibada akwai addu'a addu'a dai wannan da kike yi kike roƙon Allah akan bukatunki da wanda kike so a biya miki da wanda kike so a yaye miki to wannan ibada ce wa huwa kullu talabin maqrunun bir ragabati war rahabati wal hubb wat tadarru' wat ta'zim shine dukkan wani roƙo da kika yi shi wanda ke tattare da kwaɗayin wani abu da kuma tsoron wani abu da san wani abu da kankan da kai wata azim da kuma girmamawa so wannan shi ake cewa addu'a ina fata ana fahimta malam ya ce wa du'a'u naw'an ita ibada kuma ta kaskashi biyu akwai du'a'u ibada akwai addu'a ta ibada wanda idan mutum ya yi ta addu'a ce kuma ibada yake yi sannan akwai du'a'u matsala wato addu'a da mutum yake a matsayin yana roƙon wani abu an fahimta? addu'a wa ibada ita addu'a ta ibada huwa alƙiyamu bi awamirillah shine tsayuwa kan umarnin Allah kasala kamar sallah wa siyam da azumi wani hawi zalika da makamantan wannan za a wajihihi ta'ala dan neman yardar Allah madaukakin sarki idan kike wannan to kin yi ibada ta addu'a lil husuli ala thawabihi kina yi ne kuma dan samun sakamakon Allah wannan jata min iqabihi da kuma samun tsira daga hukubarsa huwa du'a'un bi lisanil hal shi addu'a ne da harshe na hali kamar ya harshe na hali yanzu mu dauki misalin da ya bada yace sallah azumi ya zan yi sallah kuma sai a ce addu'a ne aika ta ya ce huwa kullu talabin maqarunun bil ragabati war rahabati wal hubb wat tadarru' wat ta'zim me yasa muke sallah yanzu akwai abin da muke so Allah ya mana shi yasa muka bi umarninsa muka yi sallah to lisanu halina harshen mu bai furta da baki ba amma harshen na halin da muka samu kanmu a cikin yake nunawa muna so Allah ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza yanzu wannan sallar da muka yi ta zama addu'a ce a matsayin addu'a ce kuma ibada muka gabatar ko haka idan azumi ya zo ne azumi ko na nan nafila ne ko kuma na farilla wannan azumin me yasa nake yin shi addu'a nake yi Allah ga wata kofar kashin da kace sunanta ar-rayyan ba wanda ke shiga sai masu azumi ita nake so ka bani ko fito na ce Allah ba ni wannan kofar ba amma lisan dina na halin da na kasance na ne yin azumin ya nuna ina roƙon Allah ne ya bani ne wannan kofar in shiga aljanna ta wannan kofar masu azumi din kun fahimci yadda magana take yanzu shine wannan lisanul hal abinda yanayin ke nuna kaza ne ba sai kin furta da baki ba ana fahimta malin ya ce wa du'a'ul mas'ala sai addu'a ta mas'ala ta roƙo shi kuma huwa talabu shi roƙo ne ma yan fa'udda'i wato roƙon abinda zai amfani mai roƙon min jalbi naf'in aw kashfi durrin na janyo wani amfani ko yaya wani damuwa ina fama da wani tsohon rashin lafiya ina ta Allah wannan rashin lafiya ka yayin kina ta faɗan ai yanzu abin da ke so matsala sunanta ina tambayan wani abu ne a miki yanzu ina roƙon wani abu na ni'ima ya dawwama ko ya zo ko wata cuta ta tafi ko wani ɗanki ya ci jarabawa ko yarki ta samu mijin aure ko ba ka ba da sauransu da sauransu ga sanan burjik wannan sunan shi du'a'u mas'ala roƙo kike ina tambaya ne a bashi wani dan abu an fahimta Allah ya ci gaba wa huma mutalazimani yace kuma ababen nan guda biyu duka tare suke da juna fa kullu du'a'u ibadatin mustazimun li du'a'il mas'ala duk wata ibada ko addu'a ta ibada to tana lizumta addu'ar matsala ku fahimci maganar idan wato abubuwa ne idan ɗaya na nan duka ɗaya ya shiga da fadinsa duk wata ibada ko addu'a ta ibada to akwai addu'a ta matsala a cikinta ba za su rabu ba ne shi sa ce muka a yadda ne sallah nake son in shiga aljanna har kuma ne sallah nake son in nazo buye neman bukata ta duniya kuma Allah ya biya min dan ina sallah allura akwai wacce akwai wannan a ciki ya tsaina ko ban furta ba wa kullu du'a mas'alatin mutadammin li du'a wal ibada haka duk wata addu'a ta mas'ala ita ma ta kunshi addu'a ta ibada? domin ita addu'ar da kike ta mas'alan ai umarnin Allah ne Kuma umarnin Allah ya mai da shi sunan shi ibada ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ko innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna fi jahannama dakhirin Allah ya faɗa so kun ga ashe dan juma ne da dan jummai aka rabuwa wal istighasa shi ko neman taimako ko ga agaji yace dalabul ghaw shine neman agaji wa huwa izalatu shidda shine kawar da tsanani mutum ya nemi taimako a kawo mai da wata damuwa wala takunu illa min makarubin ba a yin ko ba a samun irin wannan sai daga wanda yake cikin kar kar ne damuwa yana cikin kunci yana cikin tsanani shi ne yake neman al ko shi yake yin istighatha ya rasa yadda zai yi zaki wani abu shi kasa sai ki nemi taimakon wata mata taimakon wani mutum taimakon wasu mutane wannan abin sunan shi istighasa ko al-istighasa yadda kika faɗa wa qad ajma al-ulama ala anna man da'a ghayra Allah malamai sun yi ijma'i akan cewa duk mutumin da ya kira wani Allah an fahimta ya kira wani Allah aw istighasa bihi ko ya nemi taimakon wani Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin duk abin da ba wanda zai iya an ba Allah ba akwai wasu abubuwa da za ga ba mai yin sa Allah ne ba kuma idan akwai abin da dama Allah ba zai iya bane a wannan za ki ga akwai abin da Allah kadai shine zai iya to sai mutum ya kira wani Allah akan wannan to annahu mushrikun ya zama mushriki walau qala la ilaha illa Allah ko da ya ce la ilaha illa wa salla kuma yayi sallah wa sama kuma ya azumi wa hajji ya tafi aikin haji id sharqul islami domin sharadin musulunci ma at-talaffuz bi shahadataini tare da furta kalmar shahadan nan guda biyu Allah yu'bad illa Allah kar abauta ma kowa sai Allah faman talaffaza bihima duk wanda ya furta wannan shahadataini din wa abada ghayra Allah kuma sai ya bauta ma wannan Allah Bana ya ce la ilaha illallah amma yana da gunki ya ce la ilaha illallah amma tana da wani dodo ta ce la ilaha illallah amma kuma tana bautar rana ta ce la ilaha illallah amma kaza ta ce kaza ta ce duk akwai yace to fa ma atabihi ma haqiqa bai zo da kalmar shahada nan a haqiqa ba in in a ghayra allah yace domin du'a ghayra allah domin kiran wani wanda ba Allah ba yunaqidu asl at-tauhid yana warware asalin tauhidi wa yunafihi bil kulliyya yakan ma kai kore shi gaba daya ya zama babu tauhidin gaba daya saboda an kira wani Allah an fahimta idan kika ce Allah ya azurta ki wa ki azurtawa wa za ki roƙa in kika roƙi ɗan adam akan azurtawa kin yi daidai ba ki daidai ba shi ne kin yi shirka saboda ba mai iyawa sai Allah amma lokacin da wani abinci ya faɗi kika sai da komin wannan ya sunan shi za su sunan shi dan adam zai iya ɗauko ko ba zai iya zai iya yanzu wannan ba shirka ne, wannan misali ina baku saboda cewa aka yi cikin abin da ba mai iya yi sai Allah Allah zai iya bashi abin da ya fada kuma dan adam zai iya amma dan adam ba zai iya azurta shi ba dan adam ba zai iya talauta shi ba dan adam ba zai iya baki lafiya ba dan adam ko ba zai sami gidan lafiya ba duk Allah ne ke yin wannan ana fahimta to duk wanda yayi wancan abinda Allah ne zai iya yayi shi ga dan adam to ya bauta masa yayi shi ka shi san malam ya ce domin shi roƙon wani Allah yana warware kamalar tauhidi ko ya warware tauhidin gaba da fala ya ce fadu'awul ghairi roƙon wani wasu alihi da tambayar samala ya ƙadiru alaihi illallah ki roƙi dan adam abin da ba wanda zai iya sai Allah to ibadatun kin bauta masa ina ce da Allah mi komin jakan nan sai ce sace na bauta miki ai saboda zaki iya kawo take ce mi komin dabinan nan ai zan iya ai ba zai gagare ni ba ko amma daura na saman hazo za ki iya ba zai daura na saman hazo <laughs> zai iya abinda dan adam zai iya in kika masa kika ce yani kika nemi taimakon sa kai wannan ba laifi ne. amma abinda ba zai iya ba sai Allah ne kadai ke yi ba ki iya masu zuwa gun bokaye abinda suke yi kenan Allah ne ya ce a yi wani abu sai ke kika je gun wani boka kika roƙe shi shi zai iya sawa kar a yin kun ayin ba zai iya yin hakan ba sai Allah ne mai wani abin sunan shirka malam yake cewa sawa an kana talaban lishafa'ati shafa'ati jalban linaf'in aw daf'i dhurrin shin wannan abin da aka roƙa shafa'a ce mana an nemi taimako ne na wani akan ya sa baki akan wani abu shine shafa'a an gane ko ko a roƙo ne na yaye wata damuwa ko ku janyo wani amfani aw gairi zalika ko makamantan haka Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yake ku roƙe ni zan amsa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين lalle wanda suke girman kai ga barin bauta gare ni za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu an gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala annabi Allah madaukin sarki yake cewa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada lalle dukkan masallatai na Allah ne saboda haka kar ku kira wani tare da Allah a masallatayya ina fata ana fahimta wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya bada ya kuma kira shi ibada ita addu'a to ku sani da mas'ala da ibada gaba ɗayansu ba a sarrafa su ga kowa sai gawa sai ga Allah duka. a nan matsalar ne akwai wanda Allah zai iya dan adam ma zai iya ina fata kuna fahimta kun kun yi wa dan adam wanda zai iya to wannan babu laifi ayi wa Allah kuma wanda zai iya kar a zo ayi wa baba a roki dan adam abinda ba zai iya ba sai Allah to wannan an shiga cikin matsala amma du'a'u ibada ko ba wanda ake ma ba Allah ba za a yi wani dan adam sallah ba ba za a wani dan adam azumi ba ba za a wani dan adam kaza ba ba za a wani azumi kaza ba haka zaki ta tunanin ibadoji iri iri wanda ba a sarrafa su ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci na ga mutsaya nan ko wannan paragraph ɗin. sai mu tashi akan hadisi da ya ce wa fil hadith insha Allah kun gane bambancin su jama'a addu'a ta ibada da addu'a ta mas'ala bukatunki na yau da kullum su ne matsala wani ke tambayar Allah ya miki ko ya biya miki bukatu ko ya yi miki damuwa ita kuma ibada ta ibada ko addu'a ta ibada ita ce wadda ke yi a sallah azumi zakka da sauransu ibada sunan amma kuma addu'a ce to Allah ya samu dace